wa kulla dole da cinfinnawarsun ba amma ba da 'yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatun. yau muna sha tara daga watan juma da la'akirawa shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hijiri wanda ya daidai da ishirin tara ga watan uku shekara ta dubu da goma sha shida miladi. gama a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera inda sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan karatun ana biye da shi muna cikin aikin haji a aikin hajji yau insha Allah za mu tashi babi na talatin da biyar babu listilami fi tawaf shine ko babu listilami fi tawaf بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الاستلام في الطواف حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع, الرك وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج babu listilam babin sumbunta dutse ko rukunul aswadi ko alhajarul aswadi duk wanda kace a sumbuntai fi dawafi a dawafi kalimar istilam shine aza hannu amma alhajarul aswadi ƙari ga aza hannu akwai aza baki shine at-taqbil taqbil ya tabbata ana taqbil wato sumbunta hajarul aswadi a hadisai da dama sun tuzgo ga manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah da su Abdullah ibn Abbas su Sa'i Abu Sa'id al-Khudri su Jabir da su ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci hajar Aswadi su ma suna sumbunta hajar Aswadi in ka samu hali sai ka aza bakinka sama ba tare da sauti ba azawa ɗai in baka samu hali ba sai ka aza hannunka bisa hajar aswadi shi hannun ka aza shi bisa baki in baka samu kaiwa hannun baka dauranta daidai da hajarul aswadi kai kamar ka aza kai kabbara wannan shi ya tabbata ana taba hajarul aswadi kusan sautar a dawafi guda ko kuma sau takwas zuwan farko da zaran zaka fara dawafi zaka doshi hajaru in ma yana yiwa ta kofar za ka shigo in bai yiwa sai ka shigo duk inda ka shigo amma in za ka fara dawafi ta shi alhajjul aswad za ka fara sai ka fara sumbunta ce in ka samu iko to daga nan ka tafi hannunka na hagu kamar da ka san kana ran da about sai ka zagayo in ka kawo ka saki ta dinai biyu kenan ka yi zagaye ɗaya ka koma dawa ka sake ta dinai ta na uku ka yi zagaye biyu kenan a lokacin da za ka zagaye na bakwai za ka taɓai taɗi na takwas sannan sai ka tafi ka yi a biyu na nafila wanda za mu zo kai in ka ƙara raka'a biyu nafila in za ka yi sa'ayi bai na safa wal marwati sai ka koma zagaiwa ka sumbunci shi hajjul aswadi sannan ka fita zuwa safa sumbunta rake nan abinda muka magana shin taɓa dutsen ko sumbunta dutsen ya tabbata shi na malarci babu listilami fi ana taɓin dutsen ana ɗawafi hajjul aswadi حدثني يحيى عن مالك annahu balagahu hadisi ya kai ga imam malik wannan hadisi ingantacce na duk da nan ya zo balagan imamu muslim ya kawo muna shi mausulan a hadisin jabir ibn abdullah wanda muhammad nasiruddin ya yi littafi sukutum kan wannan hadisi hajjatun nabiyyi kamara rawa jabir wannan hadisi ingantacce na abu dawud ya rawaito shi su imamu tirmidhi su tahawi su dara kutuni su bai haƙi su ga sunan su a tsabrani fil kabiri a tsabrani fil ausati a tsabrani fil sagiri in dai mun diba hadisun nabi kamar rawa har jabiru za mu ga adadin waɗansu karoto hadisin kan haka ce wadda imam malik ya yi annahu balagahu kaga bai illanta hadisin hadisin lahiya lau tunda yana da mafita kyakkyawa fiye da mutane guda goma sha wani abu annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kana idza qada tawafahu idan ya kammala ya gama dawafin sa kalimar qada gamawa fa idza qudiyat salatu sannan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum kalima qada ba ramawa ba gamawa kai abu cikin lokaci ne to idan manzo sallallahu alaihi ya gama dawafi bil bait a Ka'aba dakin Makka wa raka'a raka'ataini yazo yayi nafila ta dawati raka'a biyu wa arada an ya kharuja ila safa wal marwati yayi nufin ya fite ta san safa da marwa shi sa'i baina safa wal marwati istalama rukun al aswada sai yazo ya tabi rukun al aswadi inda hajar al aswadi yake sai yazo ya tabai qabla an ya kharuja kamun ya fita din wannan kaga tabi na tara kenan tabi na farko wanda ya fara shigowa sannan taɗi na ɗawafin da mun ka ambata guda bakwai sannan taɗi in zai hita zuwa safa kamar da aka ce azabaki aka yi a hajjamul aswadi amma ɗayan shi rukunin yamani ba azabaki hannu ɗaya aka azamai kun ba tare da sumbunta ba shi ko hajjamul aswadi a sumbunta in an samu hali in abin ya gagara a aza hannu in ya samu hali in abin ya gagara kai ishara daura kamar irin yanzu wanda kila da wuya ma kai ko kusa da shi وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت kamar da muka ambata rukunul aswadi shi hadarul aswadi saba shi aka shine istilamu amma kamar da muka ambata ana taqabili in an samu hali wannan kuma taqabil ya fito a cikin kamar ni ambata a hadisin Abu Abdullah bin Abba Abdullah bin Umar akwai abdullahi bin Abbas akwai Abdullah akwai Abu Hurairah radiyallahu an akwai Abu Sa'id al akwai Jabir ibn Abdullah waɗannan a cikin sahabbai da sun rawaito hadisin akwai afa'u ibn abi rabah tabi'ina akwai ibn abi mulaika tabi'ina akwai ikirima mun san shi tabi'ina akwai sa'id ibn jubair akwai mujahid akwai amr ibn dinarin akwai cikin waɗannan waɗannan duk tabi'ina a cikin mazahib akwai abu hanifa akwai al-auza'i akwai ash-shafi'i akwai imam ahmad dukan su suna azabaki abinda sani faɗi wannan saboda ga mazhaban malikiya ba azabaki a kula da wannan in ka karanta a risala ana cewa ana tabawa na ba a sumbunta min ta kabilin a kiyaye to sumbunta ya zo a waɗannan hadisai ko ko a waɗannan sahabbai guda biyar da waɗannan na guda shida sannan kuma shi an mazhabin Abu Hanifa shi an mazhabin Imam Shafi'i shi an mazhabin Auza'i shi an mazhabin Imam Muhammad hasali ma Imam Tirmidhi na cewa da ya kawo hadisin ana sumbunta hajarul aswadi azabaki yace al'amalu ala hada inda ahli al-ilm wannan haka yake ga duk masu ilimi haka suka yi yastahibbuna taqbila suna son a sumbunci a aza baki ga hajjul aswadi amma idan mutum bai samu iko ba kamar da muka ce sai ya aza hannu in ya aza hannu sai ya sumbunci bakin sai ya sumbunci hannun idan kuma hannun bai kai ba to ya dauranta ya dan buga haka ya buji iska daura da hajjul aswadi kama tiyassara wannan na ambata hai saboda ni saboda kan mutum ya karanta a wasu wurare ya samu rikita sumbunta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi wannan hadisi in ka ganshi a zahiri ne kamar an samu inqida'i ko tunda mun san urwa ibn tabi'ina bai samu raya da manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma anan za ka ga kamar haka nan amma in muka dibi siga ko ko muka dibi wani wajahi inda aka rawaito wannan hadisi ibnu abdul barr ya rawaito wannan hadisi mausulan ta ina ta ashe shi urwat ibn zubairi ya karbi hadisin ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana wa manzo Allah zai magana abdurrahman ibn auf an samu tabbatin abdurrahman ibn auf ya karantar da urwat ibn zubairi ko kuma ce urwat ibn zubairi ya haɗu da abdurrahman ibn auf ya karbi karatu gare to nan da urwat ibn zubair kata manzon Allah ya ce ma abdurrahman bin aufi ba yana nuna gaba gari an kai ba abin da yake nuhi abdurrahman bin aufi ya faɗa min manzon Allah ya ce mai saboda haka hadisi mausulan ingantacce an fahimci wannan me ka faruwa ko ko ni manzon Allah ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi abdurrahman bin auf manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ma abdurrahman ibn auf az-zuhri ahad al-mubashshara bil janna ko ɗaya daga cikin waɗanda aka bushara da aljanna guda goma ɗin nan abdurrahman ibn aufin manzo Allah ya ce mai kaifa sana'ata ya aba muhammad fi istilamin rukuni ya kai abu muhammad ashe kunya ta abdurrahman ibn aufin kaga in kana ana saɓani da yace an yi sabani ga kunya ta abdurrahman ibn aufin wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to in kai tuntube da wannan hadisi sai ka ɗauki kaulin da ya inganci shine kunya Abdurrahman shine Abu Muhammad shi annabi da kai ne ya kira shi Abu Muhammad ya kai Aba Muhammad ya ya kai da kai sumbunci da kattabi hajarul aswad ya yi da kazo tsawafin ka ya ka karasa ga hajarul aswad an fahimci tambayar ka taɓai ko baka tabai ba ko taɗi nawa kai mai ko zu ko wace zagaye sai da ka ko to tsaya mu ji فقال عبد الرحمن سي عبد الرحمن يتي استلمت وتركت استلمت وتركت استلمت نا تبي inda ni samu hali in ni zagawa ina kusa da shi babu gomotso babu wahala sai in tabai wataraktu in ni zagayo lokacin ni zagayo abun yi kirmici ban kaiwa gare sai in bari wuce haka ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabta kai daidai hadisi ya nuna muna taɓon hajar aswadi sunna ta mustahabbiya ba wajibi na ba sannan shi ya nuna in akwai gomotsu ko akwai kirmiti ko akwai matsala sai ka wuce shi ka cutar da mutane wannan hadisi na wannan magana na cewa in akwai kirmiti ko akwai wahala ba a yi hadisi ya tabbata duk da dai mursal na amma sahihul isnad na har zuwa ga irsal din manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar bin Khattabi yace ya kai Umar ka sani kai fa mutum na maji ƙarfi mai ƙarfi kakka cutar da wani a wajen ni a wajen sumbuntar dushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mishi na cewa bi ka bis da lalama in ka ga lokaci ka taba in ba ga lokaci ba ka wuce wannan kuma ita ce fatawa abdullahi ibn abbas na cewa ni na cewa in ka taho za ka zagaye dutse kaga kana kai to ka taba in ba ka kai ka wuce mun fahimci wannan wannan shine fatawa Abdurrahman bin as wanda an kawada mu ga magana shine fatawa Umar bin Khattab wanda manzo Allah ya wace magana shine fatawa Abdullah bin Abbas kuma da ita muka yi amfani cewa ashe tadin hazal aswadi ba wajibi bane ɗaya na daga cikin mustahabbatu ɗaya na daga cikin sunan na dawasi in ka samu ka taba in baka samu yi ba ka wuce wannan sabanin wa sabanin Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar da yake kila bai samu waɗannan hadisi hadisai ba ya wajabta taɓin hajarul aswadi ya wajabta taɓin hajarul aswadi wata rana ɗalibi ne na ce mashi ara aita ara aita in lam astaqit in a ni ka gani kalma ara aita ko ta yaya ara aita idan ban samu sai ce dakata iji al ara aita ka fi yaman to ki ara aita ɗinka kai ta yaman ka to ka to ka son banci dutse. dole sai ka tambaye ita ara ita in gani ka gani dauke in gan in gani in gani kai ta nesa ka taho sai ka sambata dole wata rana an ganai shi Abdullahi bin Umar yana turere ne ya yana turere ne ya da kyar katar watar kamar hito ha an ka ha ya gwalji ha aka zama mai da jini kace kai Abdullahi bin Umar kana wahal da kanka ni aka yace to ai duk wanda yace wahal da kai ne na yake na ga zukata sun sun huskanci wannan duki, ni kuma zuciya zuciyata cikin tasu ala kulle halin ka gaya da nan fatawa da su an ka ambata don ka sani ana samun kuskuren fatawa ga kowane mutum amma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in akwai dama a yi in babu dama a wuce saboda haka do haka nan karka damu kuma lalle wannan shine maslaha inda ba haka ba da yanzu ko akwai matsala zamanin mun sallah sallan da yake mutane adadi ba su yawa ba akwai yan wahala to ya bale yanzu wanda miliyan biyu miliyan uku a lokaci guda kaga ai ina jin kai tsakanin ka da hajjul aso da kila sai an ta sama mita hamsin ko mita ɗari kuma in kace sai ka taɓo shi to dai sai ka ɗauko gawarka mun san da haka ne saboda haka kaga ashe sai a ɗauki wannan ba ta matsala ta ba mu ɗan tuna karatun satin da ya wuce muka ce annabi sallallahu alaihi yana sumbunta hajar aswad da rukunin yamani ko amma bai sumbunta sauran kusurwoyin nan guda biyu ko saboda ni lafazin ba annabi ya kwaɗi ba amma abdullahi bin umar ya haddasa kihun saboda ni saboda ginin da su larabawa sun kai bai kai kusurwat inda annabi ibrahim ya azo ba ko sai muka yi tambaya to in a kaddara yanzu an samu jara ka'aba din misali an kai kusurwa an kai inda za a yi shi a tambaya ko za a yi to ga hadisi wa haddathani an malik an hisham ibn urwa أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه وحدثني عن مالك an hisham ibn urwata anna abahu shi hisham urwa bin urwa yace babani urwa ibn zubair kana idza dafa bil ya kasance idan ya zo ga ka'aba yastalimul arkana kullaha yastalimul kullaha dukkanin kowace kusurwa jimshikin kowace sai ya taɓai istilam ko sai ya taɓai wa kana la ya al-yamani ce hajji in ya zo ga rukun yamani shi kan bai bari ne illa an yi ba alai sai karhi ne sai ai karhi ne wannan magana kamar da muka samu ga Urwa ibn Zubairu na tabi shi ma ya samo ta ga wane wane ka tabi ya gani shi ma yana taba wa wane Abdullahi ibn Zubairu sahabin Annabi sallallahu kissa tana da tsawo amma kaɗan daga ciki lokacin da abdullahi bin zubair yayin wannan ya yi tawaye ko ya kwace makka da madina kuma ya zan shi ka shugabancin su kun tuna da rigima yazidu da mu'awai bin yazid da kuma ya samu wannan hadisi na aisha cewa ashe larabawa ba su kai ginin ka'aba inda yake ba da ya kai shi sai ya ce to ku sani mutanen makka ba a bar rukun ba rukunonin nan kusurwai nan guda biyu ba a basu ba sai don ba su kai kan kawai da ibrahima ba amma yanzu da sun ka kai to babu wani abu daga hajar wanda za a kaurace ma komi sai an taba da akwai wannan mina na yayi ishtihadi a kula ba ba kauli ya samu ba ba umurni ya samu ba ko horo ko aiki a istihadi na ya samu sai kasance mi sai kasance yana ni yana sumbunta ta ya kasance ɗane ma yana kane ne urwatu zubairi yana sumbunta ta mun fahimci wannan bancin urwatu ibn zubairi an samu wasu daga cikin sahabbai a lokacin da an ka aza shi bisa kwakwahi guda uku ɗin nan gaba ɗaya suna sumbunta ta daga cikinsu akwai jabiru ibn abdullahi yana sumbunta tai akwai Anas ibn Malik yana sumbunta su gaba daya akwai Al-Hasan wal Husain jikokin manzo Allah suna sumbunta tai akwai Muawiya yana sumbunta tai mun samu tun biye kenan ga Abdullah ibn Zubairi ga Jabir ga Anas uku kenan ga Hassan ga Husaini biyar ga Muawiya shiddama sannan cikin tabi'ina akwai Suwaid ibn Ghafla cikin tabi'ina yana sumbunta tai Imam Muhammad ya rawaito hadisi da Imam Tabrani sun rawaito hadisi da Hakim daga Abu Tufail yace wata rana da Abdullah ibn Abbas da Muawiya radiyallahu anhu anhuma sun tahi ko radiyallahu anhum Abdullah ibn Abbas shi da baba ne ko da Muawiya ibn Abi Sufyan shi da baba ne kuma ko radiyallahu anhum wata rana sun tafi haji Muawiya shine khalifa sai ya ga mu'awaya ya zagaye don rukon nan amma a tuna lokacin mu'awaya ba aza masallacin a wurare guda hudu ba a tuna a kula amma sai ya ga mu'awaya ya sumbanci wuraren guda hudu sai abdullahi bin abbas ya ce mai ya za ka sumbanci hudu alhali manzo biyar sumbanta sai ce a ah, to kai abdullahi bin abbasin akwai wani abu abin kyama ga ɗaki akwai wani abu abin kyama ga ɗaki ka'aba akwai inda ba a so yace ka'aba babu inda ba a so amma laqad kana fi rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai kawo mai hujja da wannan ayat imam shafi ya kawo wannan ya kawo hadisin nan yace wallahi ka faɗa gaskiya ya kai abdullahi bin abbas laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace lallai babu abin kauracewa ga daki duk abin daki duk abin sona amma ni amma ni yasa ka kaurace ma tsakanin rukuni da rukuni baka tabai ba kun fahimta kusurwa nawa an ka yattaba masu tabin hudun kusurwa nawa sun ka taba me yasa da an ka tabi wanga rukuni bai ci gaba da aza hannu ne yana shaha yana shaha yana shaha har ya kai wata kwana ba shi ma ya ci gaba da shaha ya ci gaba da shaha har ya kai wata kwana don annabi bai yi ba to shi ma ta rukun nan biyu ba a taɓi don annabi bai yi ba an gane fikin ɗai ehe wannan fikin zai ƙara hita a karatu kaɗan yanzu yanzu na gaba na cewa ni na cewa duk da an samu su sahabbai kamun abdullahi bin umar ya aza ko ya mai da waɗannan kusuroyi ga mazauninsu da abdullahi bin zubairi afon abdullahi bin zubairi kamun ya mai da waɗannan kusuroyi ga mazauninsu da bayan ya mai da su ga mazaunoninsu an samu sun tattaɓa cikin sahabbai magabata kasancewa manzo sallallahu alaihi bai taɓa ba bai ba da umarni a taɓa ba kuma ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaba bai san gaibi ba to Allah ya san gaibi kila fahimta zai faɗi cewa in an ka mai da su mazauninsu a taɓa to tunda bai taɓi haka bai faɗi haka ba to ko an mai da su a mazaunin su ba a tabawa a fahimci wannan saboda ni saboda aikin haji duka tauqifiyun na aikin haji duka tauqifiyun abinda at tauqifiyun ba a wani abu cikin abin aikin haji sai abinda manzo Allah yayi khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum mun fahimci wannan kari bisa ga haka kila ma shi yasa Imam Malik nan take bai yi nisa ba sai kulla wani babi don shi ma Imam Malik shina da fahimtar ba a ƙari a rukunan nan da an ka tsaya guda biyu din nan ba a taɓa wani sai su amma saboda amana ilmiya ya ci karo da hadisin Urwatu ibn Zubairi shina taɓawa duka ya ambata ma amma ba a daɗe ba sai ya koma kama wani hadisi yace babu taqdilur rukunil aswad fil istilal babu taqdilir rukunil aswad fil istilam حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبع بين السبعين لا يصلي بينهما آه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام أنا سنبنت كوكو سنبنت الركن الأسود إن أنك ذو تأليني كنت با نعبش يسا إن كن كلانتي أمالكية إمام مالك فتواتي سنبنت الدوتي amma a malikiyance ba a sumbuntar duci babu takmilin rukun aswadi filistilami sumbuntar rukun aswadi in an ka zo taɗi ne a saurara haddasa yahya an malikin an hisham ibn urwata an abihi yace daga malik daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubairi da yace haƙiƙa umar wannan duk da dai imam mali ya kawo shi nan mursal saboda urwatu ibn zubairi bai halarci wannan kadiya ba tawa ta umar ibn khattab radiyallahu an lokacin yayi karami in ma an haihuwai shi urwatu ibn zubairi amma dai hadisi ingantacce na bukhari da muslim sun rawaito hadisin hasali ma an samu wannan hadisi ga umar radiyallahu anhu daga tabi'i guda goma sha ɗaya banda urwatu ibn zubairi hadisi na mashahuri hadisi na ingantacce Umar radiyallahu an kala ya ce wa huwa ya ɗufa bil baiti yana zage ɗaki lokacin da ya ce mani rukul aswad da ya kawo gun rukul aswad sai ya ce ma anta hajarun kai rukul aswadi ka sani kawai ba komi kake ba duci kake ba komi na kake ba duci kake a ruwayar bukhari yace la tanfa'u wa la tadur baka unhwani baka cutarwa taba ka bai kara mutum komi in ya taba ka baka hasala kai mai wani abu komi baka daga hannu walaula anni ra'aytu rasulallahi ba domin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qabbalaka ba dun na ga annabi ya sumbunce ka ba ma qabbaltuka da ba sumbunce ka ba ashe me yake nunawa abin da ya duk ayyukan hajji tauqifiyya babu wani abu sabo da zaka kawo in annabi yayi kai in bai ba ba yi, ba domin na ga annabi ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba ashe annabi bai ba yi kila fahimta abu na biyu kaga baro baro ka samu ana sumbuntar hajarul aswadi wannan ita ce sunna ta kamar ita tabbata a wurare da dama kila fahimta cewa min gaida ta kabilin to abin da ya tabbata a sunna a sumbunta mun fahimci wannan wannan sun makabbalahu sannan ya sumbunta wannan hadisi ingantacce na imam al-bukhari ma ya kawo shi imam muslim ya kawo shi mutane da yawa sun kawo shi sunan nena daga cikin wannan abin da malamai ka cewa akwai karhancin sumbunta duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko bai zo ga annabi ana sumbunta ce ba kaga kenan duk cikin aikin haji babu inda zaka samu inda aka sumbunta sai hajjul aswadi ko to ka zo ka sumbanci wani ginshiki ko ka sumbanci wani nizab in dararo ko ka zumci eh, zanin ka'aba ko ka zumci kakka zumci komi komi ba a sumbunta sai masallaci sai sai aswadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbunta sannan ashe biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi na da annabi yayi sai ayi abin da ya nuna haka nan sumbuntar duci bai cikin wajibai ko amma gashi Umar bai ko sun ya sumbuntai sai saboda annabi ɗaya sumbuntai ashe idan annabi ya abu kakka zo ka tambaya wai wajibi na ko sunna ka san mai tambaya wai wajibi na ko sunna sun yake ya samu ya ce sunna na hita batu ne ko ba haka ba shi sai wajibi to sahabbai sun kasance ba su bambanta tsakanin wajibi da sunna da mustahabi annabi dai yayi iyayi shikenan ayi annabi bai yi ba kuma ba ayi mun fahimci wannan sannan kuma abubuwa sun tabbata na al'amuran addini shine ko baka san hikimar yin abin ba ba mai faɗa ma dalilin sumbuntar duci me ya barkata ma ko baka san hikima ba ko baka san dalili ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kawai kai mun fahimci wannan sannan ashe shi yasa imam imam malik yayi sauri ya biyo shi da me ya biyo shi da hadisin can da an ka ce urwatun zubairi yana sumbunta duka al-arkana kullaha sai ya sauri ya biyo da wannan dun ya ni dun ya nuna ma cewa sunna a tsaya ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a bar abinda bai ba ina fata mu fahimci wannan hadisi na gaba fa قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه إمام مالك رحمه الله تعالى يتي سمعت بعض أهل العلم na ji masu ilimi sashin masu ilimi yastahibu ya mustahabbantar da idza rafa allazi yatufu bil baiti idan wannan da ka zagaye daki ya dago ya da hannu nai an rukun liman daga rukun limani na ji sun ce an yabahu ala fihi aza shi bisa baki ne haka ne ji sashin masu ilimi amma shi wannan bai da hadisi ko a kula rukunin yamani an kace ba hajarul aswadi ba rukun limani yace naji sun ce ana azaga baki amma ga masu ilimi amma hakikatan bai da hadisi sai wannan fatawar babu raka'atat tawafi babu raka'atat tawaf haddathani yahya an malik an hisham ibn urwata an abi أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره babu raka'atat tawafi babi na in kai ɗawafi sai ka yi raka'a guda biyu ta alif din nan alifu tasniya na raka'o'i guda biyu na ɗawafi in ka yi idafa babu sai ka ce babu yi a tawafi da in ka ce babu sai ya zama a raka'atai mudafun ilaihi ko eh majrurun ومجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ko مثنى كما هكذا sama yin la'alla kila malam bai idafa babu ga raka'atai ne ba sai ce babun sai ka tsaya nan akan tanwi takadiruhu hadha babun wannan babi na sai ni sai a ce raka'atat tawafi sai zanni sai zan khabarun li mubtada'in mahdhufin ko ya zan mubtada'un li khabarin mahdhufin sai zan raka'ata fi muhalli da rafin yake ala kulli halin shi yasa ya sami alifun in naka ya rubuta da yawon to kai idafa babu zuwa ga raka'atai sai ka ce babu raka'atai as sawati ko babun raka'ata as-sawafi raka'o'i biyu da aka yi an gama dawati ana yanzu sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين هشام بن عروة يتي دقى عروة بن الزبير urwa ibn zubair ya kasance bai tara bakwai biyu la yusalli bainahuma kuma ya bai musalla ba da duk yayi bakwai guda ya zagayo ka'aba sau bakwai dawafi guda kenan ya kammala to sai ya raka'a biyu ma'ana ko wane dawafi bakwai shi na raka'a biyu urwa ibn Zubairu bai haɗa bakwai biyu sannan ya musulmi sannan ya musalla bai haka nan walakinahu ga sai dai shi kana yusalli ba'da kulli sub'in ya kasance yana sallah bayan kowane zagaye bakwai yana raka'atai na raka'a haka shi imam malik wannan hadisi ya samu amma ba mu samai ina ina hadisin da ya ga ga sahabbai babu shi babu ma sawwala sahabi bai ko sawwala shi bakwai so bi sanan shi raka'atan shi ne bai ko wannan bai ko dar so mai dun manzo Allah bai taba yi ba bakwai aka sana a raka'ata ne ko to bai ko sawwalawa samun fatawoyi na ana yi ko ba a yi har a samu sunna ce lalle lalle ba a yi gawar aka aka shi a sunna sai zamanin shi kila fahimci haka shi yasa imam malik ya lalamo cikin tajirina ya kawo mana urwatu na zubairi shi kan bai haka nan bai taba haɗa dawaki biyu ba zagaye bakwai bakwai sau biyu sannan ya game sai ne ya yi raka'ata ne bai taba yi ba sai ce fa ma salla inda al-maqami in zo yin raka'atat tawafi sau da yawa yana tsayawa daidai maqamu ibrahima shi su auni a wurin da gairi ko ko ya samu duk inda ya samu dai sarari sai ya su saboda ba su da ka'ida ko ku ba su da cewa dole sai wuri kaza in dai ya samu ga maqamu ibrahima aka so wattakhidhu min maqami ibrahima musallan in ya samu nan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kuma nan an ka so a yi akan istihbabi amma in bai samu ba duk inda yi cikin ka'aba wajen ka'aba duk cikin masallaci haraban masallaci wajen haraba duk inda kai bi sharti dai ka kare zagaye bakwai sannan yi, mun fahimci wannan abu na gaba wasu ila maliku. wasu ila malik an tawaf إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الصبوع قال لا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل صبع ركعتين فسئل مالك أنت ما إمام مالك أن الطواف لك دوافي وي أكرمك الله إذا كان أخف على الرجل إن يزن ياهي صوتي جمتن أن يتطوأ به في دوافي لنا فلا fa yaqarunu bainal usbu'aini shi zagaye bakwai bakwai sau biyu aw akasara ko shi zagaye bakwai bakwai bakwai bakwai da yawa thumma yarka'u ma alaihi min ruku'i tilka usbu'i sannan shi so yayi salloli adadin salloli ga kowane kila yayi bakwai sau uku sai ya zo ya lafila raka'a biyu ya sallame na farko ya sake wasu biyu ya sallame na biyu ya sake biyu ya sallame na uku sai in ya zan saboda irin kirmici in ya samu shiga inda yake to in ya ce la hito da wurin nan bai samun komawa can ko ko bai samun yankaza ko ko wasu matsaloli shin ya halatta shi haka nan eh alaga harta malan kala yace la yan bagi zalika wannan bai kamata ba me yasa yace wa inna masunnatu abinda as-sunna an a kulla usbu'in ko kowane zagaye bakwai ai mai raka ta shi shi as-sunna amma cewa a hade bakwai so biyu ayi musu sallah daban su ayi musu gaba daya wannan ba sunna na ba an fahimci wannan wannan kuma ita amsa wadda ba ta da gyara haka take qala malikun قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي صبعين جميعا لأن السنة في الطواف أن يتبع كل صبع ركعتين رحم الله مالكا قال مالك في الرجل يدخل في الطواف mutunan da ya shiga cikin ɗawafi fa ya sai ya sahau ya fara ɗawafi yana yana yana yi sai sahau ya kama shi daɗin ɗawafi ya ɗauke mai hankali hatta ya tsufa samaniyata aw tis'ata dawatin har ya zagayo so takwas ko so tara ko da yana lisahi ko da ya tuno a wanga washi an na tara to yaya shi da sawa shi da wayewa shi bakwai bakwai so biyu ko yaya ƙara imam malik yace ya kafa'u ya kace dan nan nan inda ya tuna ya kace idza alima in dai ya tabbata ya gano ya san annahu qarza da qari yayi inda ya tabbata ya wuce bakwai to inda yake kace nan thumma yusalli rak'atayn sannan yazo yayi sallah raka biyu na dawafi ya isa lin dan guda ko dan da ya ƙara yace wala yu'taddu ko wala ya'taddu bil ladhi kana zada bai kirgawa da wanda ya ƙara ko ba haka ba dun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun babu bukata sai ba a so ne wannan wala yan bagi lahu bai ma kamata ba an yabni ala tis'ati gina kan tara kai ce to shikenan ba na tara yake ba ko to sai ya rizabe dinai sai ya dauki cewa bakin bakwai ya tsaya nan sai ya raka ataini in ya kare sai ya zo na takwas da na tara ya mai da su na ɗaya da biyu ko ba haka ba sai ya kara wasu shidda ko ba haka ba ko ko ya kara wasu biyar to bai haka ne ce bai wannan wala yan bagi lahu bai kamata an yabni ala tis'ati gina kan tara ba hatta yusalliya sub'airi jami'an wai har yayi sallar bakwai biyu gaba ɗaya har ya kammala bakwai sannan ya musu bai kamata ba yace li anna sunnata saboda abinda a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta dawafi ga dawafi an bi a kulla sab'in raka'atayn ko wane bakwai a musu raka'a biyu saboda haka hada biyu bakwai biyu a hade su wannan sabanin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kala malikun قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف ويستأنف الطواف والركعتين وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء qala malikun wa man shakka fi dawafihi wanda ya shakku ga dawafin sa ba'da ma raka'a raka'atat tawafi bayan yayi sallah raka'a bi ta dawafi shi daukar ya cika bakwai sai yanzu ya kama nafila ya zo ya gama nafilan nan sai tuno ab sai ga anya ya gama sai taliyo sai gano ashe zagaye shidda yayi ko zagaye da yayi ashe bai tun waye ba to ya isa ne malam yace fal ya'ud ya koma in ya koma falyutammim hu ya cika dawafi ne alal yaqini akan yaqini nawa na ya kaza tun yayi ya yayi ko din i to ya ƙara biyu in ya ƙara biyu to da zo ya raka ta yi ko tun bai cika ba yace sun maliyu idan raka'ata sannan ya dawo ya sake sabuwan sallah raka biyu don da da ya bata kammala ba dawafi ne bai kammala ba li'annahu abinda yasa saboda la salata li dawafin ba a wa dawafi sallah illa ba'da ikmalis subuh sai an cika bakwai to dazu sallar dazu bata cika bakwai din ba cika ba kamar mutun ya na na ya kai ga kafar dama ya wanke ta sai ya tashi ya sallah sannan bayan sallah ya zo ya wanke kawa hagu akwai sallah ka dun ba a sallah arwalla bata cika ba to haka malai kasan yace misali na mun fahimci wannan to sai mu ce kuma tambaya ta biyu algahar ta malam ina cikin dawaki a ta takkari wa man asabahu shay'un wanda wani abu ya same shi yanqudu du'ahu wanda a rallata yanqudu du'ahu wanda ka warware a rallata shi wannan abin kamar irin kashi ko rihi wa huwa yadufu bil baiti alhali na cikin dawaki wannan abu ya samai aw yas'a baina safa wal marwa ko ko yana cikin sa'ayi tsakanin safa da marwa au na zalika ko ko a a tsakanin haka ya baro dawafi ya gama dawafi bai kai safa da marwa ba halin gatsin ko yana cikin dawafi ko kuma yana kan sa'ayi ko ya gama dawafi bai fara sa'ayi ba tambaya ta kuma ko wace daban-daban take to malam zai ba mu amsa malam kaga sai yayi gwari gwari tunda tambaya uku ta yace to fa innahu shikan man asabahu zalika wanda wani abu ya sama na abin da kawarware mai arwalla wa qaddafa ba'da tawafi alhali ya fara dawafi har yayi wani sashi cikin ya yayi zagaye biyu ko uku ko hudu ko biyar bai dai kammala ba au kullahu ko ko biyu ya gama dawafi amma walam ya raka a ta dawafi bai samu yin raka biyu ba ya gama dawafi ya je yayi sallar raka biyu sai Allah ta walwale to shi mu ya hukunci ne fa innahu yatawadda shi kan zai je ya arwalla in ya je arwalla wa yasta'anifu dawafa in cikin ɗawafi yake bai gama ɗawafin ba to sai ya zo ya fara ɗawafi isti'inafi zai yi isti'inafi abinda isti'inafi harko a komo ɗaya ba in yana biyar bai ce shidda in yana biyar yadda sai ya ce ɗaya an fahimta ehin warraka a taini in kuma ya gama ɗawafin kan zai zo ya raka a biyu ɗin a ta walwale to ya ta yi a wallah sai ya zo ya fara raka a biyu tunda ya gama dawafi an fahimci wannan to shi mai sa'ayi wa wa amma sa'ayi amma shi kan mai sa'ayi baina safa wal marwati tsakanin safa da marwa fa innahu la yakadu zalika bai kaci ba la yakadu zalika alaihi bai kaci ma asabahu duk abin da ya samai min intikadi wudu'i na warware arwallati dun shi sa'ayi baina safa wal marwati bai da sharɗin tsalki a kula kawai abin da a sharɗin tsalki duk cikin ibadu gaba ɗaya wanda aka cewa dole sai da tsarki a walla ko ko inda na bata sai ayi wanka abu biyu na daga sallah sai dawati amma in ba su ba duk ibadar da aka yi ta musulunci ana iya ta ko babu tsarki a fahimta to hatta da sa'ayi saboda haka in dai cikin sa'ayi na abin ya samai to wannan babu komi ya ci gaba ga sa'ayi to sai mun kace to akwai wani hali na uku ya ga mu dawati bai fara sa'ayi ba ni an ka so anan yace wala ya da khulus sa'ya amma in wannan ya ga madawasi bai fara sa'ayi ba yana cikin sarari ne wanda ya samu hali to shi kan kai ya shiga sa'ayi illa wa huwa dahirun bi sai in yana tsalki tsalki na arwalla in kun kadiba mai shari yace yustahabbu lahu zalika mustahabbi na fa mustahabbi na shi in dai bai fara ba ai kaga yana da sarari ko amma in ya fara kaga bai da sararin tsakacewa amma in bai fara ba ya gaba da wafi kenan ya ji ciki ne ya murda ko ya ji bukatar shiga wuce to ya shiga yauce sake arwala sai ya fara dawafi ne ya fara sa'ayi ne amma dawafi shi an wajabcin sai da ne sai da Allah alhamdulillah waɗannan fatawai duk daidai suke yau ba a samu clash ga matsala ba ta wani abu ko a ce mazhaba da mazhaba ko mazhaba da hadisi ba a samu wannan ba kuma wannan shi ka nuna ma imamu malik shi mujarradin imamu malik shi maliki ba malikiya ba sunni na salafi a fahimci wannan shi imam malik rahimahullahu ta'ala Allah ta mu gani ina jin nan za mu sake insha Allah daidai lokaci yayi bar mu tsaya nan wani a gurgurje san karanta tambaya guda ko biyu ai hakuri tambaya guda ko biyu mallan wannan ba tambaya ba shawara Allah mala a taimaka shawara ta ko kyale ka <laughs> assalamu alaikum Allah ƙara kiyaye mana kai malam amin malam ina nina kan tafiya da mota sai wani mai agwagwa ya bugi wani mutum ta bugun da ya yi mai sai ya zama na kawo sai ya sha mota ta sai Allah ya masa cikawa to malam ya hukunci na yake ni mai mota babu wani hukuncin komi gare ka ba ka kashe shi ba fado ma yayi cewa yana tafiya da mota sai can ko da ya zo ki tiɗi sai ya yi a aka yi rashin sa'a sai ga dan mai agwagwa da buje ce ya buge wani wannan da ya buge su ya faɗo mai mai agwagwa da buje ya buge shi shi dai kawai ya faɗo mai wannan baka da yi game da wani awa in dai ba kai ka kaji ka buge shi ba wannan mun yi cikin hudud ko kuma za mu kai insha Allah wannan yana tambaya ne kan wanda to eh, sallah yana da mai sallar isha'i shin ya halatta ko wannan yana tambaya game da mai magariba ya zo bai sallar magariba ba kuma ya zo ya zanna sai a ta haifar da isha'i sai bi isha'i amma da niyyar magariba ko in an kan sallama ko ko aka yi raka uku sai ya zanna ya haifar ya ne sannan ya tashi ya sake wata niyya ya ga raka a guda ta isha'i wannan a wasu mazahibu suna da wannan musamman ibn ibn ya kawo wannan a cikin muhalla kuma ya yawaita magana game da wannan wajen kare wannan ra'ayin usaimin cikin mutaakhiri na kware kware usaimin wanda muka sani ya ba da fatawar cewa wannan ma ya halatta kana iya wannan in wannan abin ya same ka wannan uzuri ya kama ka kana iya wannan sun auna shi ga wasu abubuwa da dama sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba cewa don ana riga liman sallama wasu sun ce ya halatta ala kulli halin ba wagga ba matsala ta ba ta dan bid'a dan sunna kila fahimta sama kadiyat wadda take shin bi a isalin sallama kamun liman ya sallama ana yi ko ba a yi ana yi a wasu wurare ba a yi a wasu wurare ana yi inda nassi ya zo wasu ka ce in nassi bai zo ba a yi nassi ya zo kamar salatul khawfi ko sallar khawfi ana rigan liman sallama ko eh suka ce kaga nassi ya zo nan wasu ka ce to in ba nan ba ba a yi nassi bai zo wuri kaza ba kamar kuma a ibada asalinta ita ibada ya hankali in tana da sifa kamar yadda shi ibn hazm ya keta a nacewa da sauransu asalinta ya kawo hadisi mal a'malu binniyati da wasu hadisai da dama ya dai fita kan cewa ana yi saboda haka kuma usaimin ma ya goya baya sosai da sosai saboda haka in ka ɗauki cewa ana yi babu wata matsala in kuma ka ce a kai ba haka nan babu wata matsala ina fata mu gane ba hadisi na guda tan gare ya zo ce kai haka nan ba fiqhu na sun kai ta fitarwa daga cikin hadisai da yawa na sun ka hada Allah samu gani sannan wani na neman addu'a ga mahaifinsa bai da lafiya Allah shi ba shi lafiya shikenan ko allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik